Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barka da zuwa Mrs. Zemun Home. Danna subscribe. Kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye shiryen mu da zarar mun dora Dr. Laila kashi na goma sha biyu. Tare da ni mai gabatarwa Maman Aslam. A sha sauraro lafiya. Ana kiran sallar isha'i suka shiga garin Kaduna. A wani mall ke kan hanya yawan mashi direba ya tsaya bayan ya tsaya ya fito ya shiga ciki. Mintoci sha biyar ya ɗauka ya fito riƙe da jaka irin ta yara ta yawan nan. Kai na hotel mai kyau da ka sani a garin na yawan mashi direba to yallaɓai. suna isa bakin ga din hotel ya fito da direba ya ce idan idan ba zan takura ka ba da na ce ka kwana gobe ka kai wani ƙauye da ke kan hanyar zaria yallaɓai daren yau zan koma ga iyali na direban ya furta cike da tsoro duk da yana ƙoƙarin ɓoyewa murmushi ma hi ya ciro kuɗi miƙa masa a cikin cewa na gode allah ya kai ka gida lafiya a gaida iyalin hannunsa na rawa ya amsa ya zube yana godiya saboda ganin yawan kuɗin cikin hotel ɗin ya shige ba tare da ya tsaya jin kalaman albarka da direba ke jero masa ba abu na farko da ya bukata da ya zauna a ɗakin hotel din shine abinci mai rai da lafiya saboda ya fahimci rashin bawa cikin sa zai iya zama babban barazana ga lafiyarsa kamar yadda din ya faɗa masa sai da ya ƙunshi ainin sannan ya ɗauro alwala ya da sallolin da ke kansa ya bi lafiyar gado cike da burin samun bacci wannan kenan sai saifuddin ne zaune gefen gadon laila ya rike hannun ramla wacce ta yi raman na ban mamaki a 'yan kwanakin nan ajiyar zuciya sauke yana kallon ƙashin wayarta ya gangaro zuwa cikin ta ya kara da ya ƙara girma ya furzar da iska ya ce zan sake koma neman laila a wurin da zuciya nan ke hasko a can ta boye ina ke nan wurin mama zainabu idanu waje take kallon sa ba kallon bakinsa ya kiɗa mata kai alamun ba ta tabbacin zancen nasa numfashi ta ja cikin sanyin murya ta soma magana ya yi din don allah ka yi haƙuri da nemo ta tun da jiya yaya mahi ya zo ya sanar da dadi zai nemo ta a duk inda take ko da barin kasar nan zai yi, dan ganin ya dawo da ita gare mu kaga kenan babu amfanin tafiyar ka shiru yayi zuwa can ya buɗe baki zai magana mami ta turo kofar da sauri ya koma saman stool ya zauna kansa sunkuye dadin ku na magana da kai sannan ina mai goyon bayan tafiyar nan idan ka je ka tabbatar da dadi kai ma ka ɗauki aniyar nemo inda take kamar yadda muhammad ya yi shi to mami ya amsa cikin sauki ga ramla murmushin gefen baki sun kai da kai ta tana mai nazarin kalaman Momi, me hakan ke nufi inna lillahi kar dai a ce don worry ramla na tabbatar baki ba zan yi dan wata manufa ba na daban ba kuma ki tuna kin ce kin aminta da ni don haka kada ki bari shi ɗan ya lalata amincin nan kalaman sai katse mata zancen zuciyar da take kai ta gida ba tare da da iya dagowa ba ta kalle sa sai sake mata a nek ɗinta ya fice ta raka shi da kallo cikin sake shiga cikin nazarin rawar jikin da da yake yi ta miƙe tsaye cikin cije lips tare da son kaucewa tunanin saɓanin kalamansa um ya din kenan to Allah ya da ku lafiya cike da samun nasara ta furta tare da gyara ɗaurin zanninta tana mai jin motsin bebin cikinta na kuma ƙaruwa falo ta fito mami ta nufo da sauri me ke damun ki mami ina jin abin da ke jikina yau zai fito duniya a wata bakwai ɗin kai ta ɗaga sama tare da sunkuyawa za ta zube ƙasa mami ta tare ta zuwa saman koshin ta kwantar da ita ta haye sama da sauri ta ɗauko ki ta sauko idanun ramla kulle suke dafa Goshin ta cikin faduwar gaba ganin ta bude ido sai ta sauke ajiyar zuciya ta ce ta so mu dafa asibitin mami ki dakatar da yayin kawai ya bar yayan mahi ya dawo da ita gida ramla ki kwantar da hankalinki abin da yake tunanin ba zai taɓa faruwa ba na miki wannan alƙawarin laushe da ta tana jin sanyi na ratsa ruhinta kuma a take ta ji maranta ya saki sai ta tashi zaune tana kallon momi da ke latsa waya momi na warke ina ganin juyi ne kawai ban son shirmin maza ta so mu je domin a tabbatar da lafiyar ku momi kin manta ni ma likita ce ki bi shiru da zancen nan baya taho mu je tun kafin nisa tun kafin isa a ɗaukar minki murmushi ya lamar ta tuno yarintarsu da momi takan sa a ɗauko su cak idan sun yi mata laifi wanda sai fi ne shugaban a wannan fagen mami zan kira dr bilkis ta duba ni anu ma mami ta ce ga ta na karasowa na tura mata saƙo na gode mami da kulawa ke da laila ba da bambanci kenan a'a mami to kada na sake jin kalaman godiya ya fito daga bakin ki dan na miki abin da ya zama wajibi ne a gare ni Ta so ta ta zauna kan rock kusa da kafafun mami ta ɗora fuskanta saman cikin ta shafo kanta mami ta cikin ƙara gamsuwa da ɗabi'unta tamkar laila mami tsoron kada su haɗu su yi faɗa kin san halin su tamkar masu ganin hanjin juna suke kada ki damu banjin za su haɗu dan Muhammad Abuja ya nufadin kuwa Kaduna to mami amma me yasa manya ba za su shigo faɗan nan nasu ba wanda aka ce tun yarinta suka taso a haka shin ramla a cikin muhammad da saifuddin waye yaro babu kin ga kenan su ne masu yi wasu faɗa ma ba wai a zauna ana yi musu ba kuma kada ki manta ba kowa ya san har zuwa wannan lokacin suna rikici ba tunda suna ɓoye mana me zai sa mu ma kanmu ma ciki abin da ya fi mu zuba musu ido wata rana kunya lamarin zai riske su wanda zai sa dole su kori shaidan a cikin lamarin su dawo aminan juna allah ya nuna mana wannan lokacin amin momi amma ma dr bilkis ta katsewa ramla da ke shirin faɗa sanda zuwa doctor yawa mami da fatan na same ku lafiya alhamdulillah ga feshar naki nan ku shiga ciki ki duba ta tana complain akan ciwon mara kallon ramla ta ta soma dariya mami raki ne kawai amma lokacin haihuwa da saura mai bi damuwar rashin dr lailashin ya haddasa mata jin ciwon da wannan kuma da wannan kuma amma dai a duba min ita don bana son wasa da lafiya ok ta so mu je doctor Lafiya ta jikin momi tana motsa dr bilkisu harara momi ina ganin mijinta take son ya zo ya duba ta ya duba kayansa dr bilkisu ta yi magana cikin dariya dr bilkisu ina wasa da ku ne da kuma yi da ni kakar ku we are sorry mommy dr ramla ta so mu je kin ga na bar asibiti ba wani babba yanzu zaki ji ana ta kira nan ina ishaq sun kai da kai dr bilkisu a tsanake mami ta kare mata kallo ta girgiza kai cikin cikin satin nan sabbin likitoci za su zo tun da abin naku iskanci ne afwan mommy gobe fatima ta soma aiki tare da ku tunda na ji an ce nurse ce ita ma eh amma tana aiki a wani wurin ta dawo ll hospital cikin satin nan ki sanarwa da ku bukata na to mommy good ku shiga ɗakin karatun laila da komi na bukata suka amsa tare da nufar lungun da ɗakin yake ita kuma ta haye sama tana neman lambar ishak wannan kenan Lallace zaune tana shafawa hannunta dakiya kallon da za ka yi mata ka hango rashin walwala a tare da ita daga kai sama ta ta ja siririn tsaki karo nan ba adadi lailatu kin ga hannu ya warke tamkar ba shi ne kumbura ba ta tsinkaye maganar mama zainab dab da ita ba ta ta saki murmushi wanda bai da marafa da yaƙi ta ci gaba da shafa hannun ba tare da ta ce kan zulba kai wannan wannan mai da abin mamaki ke gashi dan mitsi amma sai aiki lallai ni ma ina son in ajiye ko da idan na samu masu targaɗe in taimaka musu da magani murmushi mai sauti ne da ta tare da miƙawa mama roba ta yin dakiya ɗin ta ce gashi sai ki ajiye idan na sami mai zuwa zan ƙaro miki wasu don har da basan na warkarwa kya ba wa mama maryama don na ji tana maganar basan na damunta iko allah ki ce wannan abin sunarsa komi da ruwanka murmusawa ta kuma ita ce mama kenan ke ma ki riƙa shafawa laifin da yake yawan bushewa an gama da lita hasken alkhairi numfashi ta sauke ta ce jiya na yi magana da musa idan na kawo idan na koma kawo alkasim zai kawo shi don soma aiki da su rahma ɗazun na gama duba takardunsa bai da matsala masha allah dama ya kammala karatunsa ba aikin yi kin san duk garin nan shine wanda ya tsallake makarantar gaba da secondary ke ma da ashe kawo alkasim ya kai irin matakin da tun yana kano rike da matsayi babba kai ya lallatu san ba za ku fahimta ba ba na sanya nesa da ni ne shi yasa ta yi gashi nan ki ta kallo ku yi ta dafawa da shewa abinku gidanku na ci ja ba ne ta tana dariya ganin mama zainab ta kawo mata duka mama gobe zan tafi gidan gobe fa eh wani abu aka biki a'a na dai ya dace in koma ne to tare za mu tafi don in jiyo dalilin zuwarki a can tun da kin isa na min da maryam zan tafi in ya so ke sai ku zo da musa na ce miki maryama aure za mu mata da musa ba a'a yaron ciro ma aka yi wa kaminta tun tana tsumman goyo shi yaron yana santa ne ko bai santa idan aka yi auren zai so ta ba da maryam ɗina za a yi wannan auren ba tunda musa ya nuna yana ciki to shi za ta aura don ya fi wancan komi lailatu don allah kada ki sa ni jin kunyar mahaifin yaron nan mama yanzu fa ba irin zamanin ku bane ba da ake yin aure ko da ba a san juna ba kuma a zauna lafiya don haka Maryama Musa take so ta tabbatar min da hakan shi ma na tambaye shi ya amsa min ita ce burinsa Layatu kada ki haɗa rigima tsakanin iyayen yara kin ga tsatso ɗaya suka fito ciro ma shi ya saki nono kakan Musa ya kama kin ga kenan Ayuba kanin uban uban Musa ne mama ni me nawa a ciki kawai wanda yarinya take so shi zata aura ba wani zancen haɗa rigima ko ɓata zumunci ba Allah na tuba ko ciro man ke son ta idan ta ce ga wanda take so ai dole ya janye balle ɗansa zara ya duma Zainab ta baki buɗe kin san allah mama Maryamu musa za ta aura hankalin kowa ya fi kwanciya da shi hatta da malam ya tabbatar min musa zai bawa maryam domin ubansa ya taho da kansa ya nemi izini kuma ya amince masa yaushe aka yi hakan lailatu kina barci mamam ta amsa mata cikin dariya ki yi addu'a kan mamam kuma tunda ba kya son ta yi nesa da ke a nan za ta zauna shi kuma yana zuwa duk ƙarshen sati to na ji, amma sai sun fafata an ga wanda ya yi nasara a tsakanin shi da ayuba lamshe ido lele ta ba tare da ta sake magana ba lalatu yanzu hakan ki koma ba ki sanar da ni komi ba mama me kike son ji ai kenan tunda haka kika ce bude ido ta ta matso jikin mama ta yi kasa da murya ta ce na miki alƙawarin ranar da na bar garin nan za mu baya zan sanar da ki komi amma kada ki damu ba komi ba ne na tashin hankali um ji dole amma Mm, ji dai dole amma yarda kam sam mama nan kuma maman momi nan ta ambata cikin mota. ya dai ji da shi yan neman magana kawai kai mama ni din banza ta da ita gobe da wuri zan tafi don ina son biyawa wurin goggo amma ban ji zan samu zuwa wurin mama maimunatu ai kam da kin je kin samu ladar da zumunci ban da lokaci ne ina son a zuwa ta min a gida na san idan na je gidanta ba za ta bar na tafi a ranar ba duk da haka ki daure ki je kin ji lailatu na. murmushi ta tana gyaɗa mata kai amma ƙasar ta ko gidan gwaggon ba zuwa za ta yi ba ta ce hakan ne saboda mamata ba ta tafi da wuri daren ranar ƙawayen maryama suka cika kofar mama zainabu suna ta hira cike da kewa tafiyar laila da asuba ta tashi ta shirya mama na ta binta da kallo tamkar ta ce ta ce ta zauna amma ta san hakan ba mai yiwuwa ba ne ba lailatu an sanya miki ƙwanzabbi a bayan mota da 'yan mu na ƙauye a yi haƙuri babu yawa na gode mama ai mai yawan kenan insha Allah ina isa gida za mu magana da dadi ganin masana'antar zai tabbata Allah ya albarka ya sa gama da iyayenki lafiya kuma baki zuri'a ta garin mai son zumunci amin ya rabbi ta amsa cikin shafo fuskan da cike da jin kunya karfe goma da ya ta fito mama zainabu na tare, tare da matan gida zugan maryama suka yi mata rakiya bakin motarta ta jingina a jikin motar tana kallon mama wacce idanunta suka ja ruwan hannun lalata ina tare da ke mama insha Allah zan rika zuwa zan rika zuwa miki akai akai don Allah ki cire damuwa ni ma fa ina jin kewar ku dan da ya zama dole sai na koma ne amma da zan ya karasa rayuwata a garin nan dan yayi min ainun Allah ya sauke ki lafiya Lailatu amin mama akwai kuɗi suna na a ƙasar filo naki ne ta ambata haka dab da kunnen kunnen mama saboda gudun kada mutane mugayen mutane su ji lailatu me yasa baki a amama kada ki ce komi illa albarka wanda shi nake bukata kawai to Allah ya yi albarka amin karan tsayuwar mashin ya sa ta ɗago kai kirjinta ne ya harba ta yi saurin riƙe hannun mama zainab tana jan hailalan a fili san mama zainabu bata kula da ta ba ta janye hannunta da sauri ta nufi mahi da ke biyar mai mashin ɗin kuɗin sa lale marhabin da mai babban suna muhammadu kai ne tafe kai masha allah yana murmushi ya kamo hannun mama idanunsa na kan lela wacce ta kame ta kasa motsin kirki ka ganta nan yanzu take shirin koma ashe kana tafi to sai ku wuce tare dama hankali na yafi kwanciya da tafiyar ta ita da tafiyar ta ita daya to anan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba